أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم اتتي رانا ta ƙarshe a cikin wannan wata na ramadan muna 28 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da daidai da 15 ga watan bakwai shekara 2015 Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddare mu da kammala ainihin wato tafsiri kafin in yi bayanan da zan yi zan ba alaran mamalar rabi ya karanta mana ayoyi biyu ko uku don samun albarkar wannan zama sannan sai in yi bayanin da zan yi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ يحبون yadda aka sani akwai shugaban majalisar malamai ta kaduna south wato malam idris sabon gari yana gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci shi ma da aka a daidai wannan lokaci a daidai wannan wato yanayi tafsirai guda biyu ne ake rufewa a yau sai idan Allah ya ara mana lokacin ya kai mu shekara mai zuwa na farko dai tafsilan da muka yi bana tafsiri ne guda uku mun gabatar da ɗaya na mata da safi a unguwar dosa a masallacin zaidu bin sabit a layin gwabaro na biyu mun gabatar da shi a hayin ɗan bushiya sabon gida layin abubakar suleiman na uku kuma mun gabatar da shi a masallacin wato masjidu ahalil Baituwar was sahaba da ke tudun wada gidan marigayi alhaji dallari Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta a daidai irin wannan lokaci bara ba za mu manta ba akwai ɗan uwa daga cikin yan uwa da aka kasance tare da shi shine malam bello al-adamawi amma Allah ya kaddara shekara ta zagayo bara daidai wannan lokacin a daidai wannan gurin muna tare da malam to gashi Allah ya kaddara shekara ta kiwo za mu kuma yin taron bashi to ba mu sani ba mu watakila ko shekarar ta zagayo ba mu wannan wa ma zalika alallahi bi aziz ba abu bane da zai gagara Allah subhanahu wataala fatan da muke yi muna roƙon Allah ta'ala in zai dauki rayukan mu Allah ya ba mu ikon cikawa da imani da kuma aiki mai kyau mannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato man sana ilaikum ma'arufan duk mutumin da ya aikata muku wani abu mai kyau to ku saka masa idan ba ku samu abin da za ku saka masa ba sai ku yi masa ainihin wato addu'a na haka irin wannan mawkifi akwai mutanen da ba za mu iya manta da alharinsu ba sai mun faɗi sunayensu wasu ma ba sa so a faɗaɗin kuma suna yin ainihin wato aikin alheri banda manyan-manyan malamanmu sheik malam yahaya a salafi da sheik bashir nuhu ba zan manta da malam bukhari lafai ba yana ɗaya daga cikin manyan malaman da har yanzu ina dukawa gurinsa in ɗauki karatu da haka ina kira ga ainihin wato ɗalibai cewa suna ba a kare ta da ta da jijiya da ta da ƙura da ta da hankali sai ta hanyar karatu ake ainihin wato kiyaye ta har yanzu mu ba mu yadda da cewa muna sahu ba ne na malamai muna sahu ne na ɗalibai har yanzu shi yasa muke ƙoƙarin bibiyar wasu malamai domin mu amfana da abin da Allah maɗaukakin sarki ya azarta su da shi da haka nan malamai namu muna musu addu'a da fatan alheri Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri abu na uku akwai wato babu dos group na alhaji kashim umar shatima wannan su suka ɗauki nauyin karatun da aka sa a libaci wato cibin su da ke kan time da kuma ainihin wato rediyo ta hannun ɗan uwa muhammad iskil wanda yake aiki a gidan wannan ainihin wato cibi ɗin da kuma gidan rediyo wanda ake kamawa karfe biyu zuwa uku a kullum muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da ainihin wato alheri akwai honorable tahir umar tahir wanda yake wato shine wanda ya ba tsohon shugaban ƙasa shawara da ya wuce akan harkar addini kuma shi ke kula da masallacin abuja a da da ke bila shi ya ɗauki nauyin sa karatunmu da aka yi a ɓangaren cibi a gidan DITB honorable tahir umar tahir muna masa fatan alheri abinda yi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa Allah ya sashi a cikin mizaninsa akwai alhaji yusuf abdullahi daga kano wannan dattijan arziki babban mai kuɗi ne kuma dattijan ne wanda tarihin sunna babu yadda za a yi cika idan ka ɗauko tarihin mala abakar goma sai da tarihin wannan tsohon duk wani mutum yanzu a kano da yake da kuɗi ya cire ya taimaki addini to iyali ne na alhaji yusuf abdullahi ma'ana alhaji yusuf abdullahi ya riga shi mafi yawancin manya-manyan gurare da kake ji a kano wannan suna take takama da shi wannan datti da har yanzu yana nan da ransa ya taɓa yin takanas ya taba jan wato wannan dattijo shi alhaji yusuf abdullahi ya taba yin takanas ta kano ya taso tun daga kano ya zo har cikin garin kaduna nan mun ainihin wato ainihin wato saba da shi kuma tun da nake zuwa kano a gidansa nake sauka sai daga bayan nan lokacin da ake rushe-rushe sannan sai muka sauka ainihin wato masauki duk wani abu da muke na harkar addini daga garin nan idan muka tura masa ya ba mu gudunmawa a kano wannan bawan allah yana ba mu gudunmawa kuma muna roƙon allah alhaji su abdullahi tare da wato gudunmawar ɗansa alhaji bashir allah ya saka masa da alheri sannan akwai alhaji bashir ibrahim wanda shi ma yana kano ne lokacin da aka yi ma ƙungiyar izala rijista wannan bawan allon alhaji bashir ibrahim shi mala abakar gumi ya tura ya karɓo ƙungiyar izala wannan rijista yana daga cikin wannan suke taimaka ma harkar da'awar da muke sawa'u ba sai ga ramadan ba bare ya ɗauki nauyin karatunmu an sa a freedom bana ma ya so ya ɗauki nauyi don ranar da zai aika masa da kuɗi naira dubu ɗari bakwai ya kira ni na bincika domin shi ya bari a matsayin ana sa karatun kuma ba a sa ba don haka muna masa roƙon Allah Allah ya bashi ladan niyya sana akwai dan uwa malam sani rimi da muke tare da shi shi yana nan cikin garin kaduna ne wanda bara da yazo a irin wannan mawkifin za a iya tuna malam bello ya tsokaci akan abin da ya shafi masallaci to shi malam sani rimi shi magana har malam bello yi wannan magana ya ce babu yadda za a iya zamanto mutane suna gyara ɗakunan su tsabtsab kuma su bar ɗakunan allah ba tare da kulawa ba zan iya tunawa bara lokacin da za mu gyara silim ɗin masallacinmu idan za a yi gyara zai ci naira dubu goma sha biyu ne idan kuma za a canza sabo sai ya ci dubu hamsin da wani abu ya ce ba za a gyara ba canza sabo za a yi ya ce bai ga dalili ba mutane su gyara ɗakuninsu amma ba za su gyara ɗakin Allah ba da aka da gyaran da aka yi na silim da fenti da komai shi ya zo yi mana kazalika bana ma haka shi ya kuma tasuwa yi mana wannan kyamarar da muke amfani da ita mun yi amfani da kasik wanda kudinsa ya kai naira dubu arba'in da bakwai da ɗari biyar shi ya ba mu kuɗi muka sai ainihin wato kasik ɗin da muka yi amfani da shi da ma wasu abubuwa na alheri da dan uwa sani rimi yake Allah ya saka masa da alheri akwai alaji ainihin wato baban gida daga unguwar dosa yana daga cikin yan uwa su ma da suke ba mu gudunmawa wa'annan duk da nake faɗa ba wai sai ramadana bane ya taso suke waiwaye da awon mu suke taimake ta Sawa'u a cikin ramadana ne ko a wajen ramadana ne sukan taimaki da awar da muke idan da awar ta tafi sannan akwai wato alhaji lawan musa usman wanda ya zauna a matsayin darakto protocol na jihar kaduna yana daga cikin 'yan uwa da suke mana wannan ƙoƙarin muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah ya sakawa alhaji lawan musa usman darakto protocol na jihar kaduna sannan akwai dr idris baba da ke unguwar dosa wanda mutumin bauchi ne yana daga cikin wanda suke mana wannan ƙoƙarin a kano akwai wasu ɗalibai akwai a bairu da kuma ɗan uwansa musa sun yi ƙoƙari wajen ɗaukar nauyin wannan karatu an sa shi a gidan wani rediyo da ake kira wazobiya allah ya saka masu da alheri akwai alhaji aminu bilisko yana daga cikin ɗan uwa wanda suka ainihin wato yi ƙoƙari wajen taimakon wannan addini ba sa gajiyawa da mu a cikin ramadana ko a wajen ramadana in mun ce ga matsala ta addini sukan taimaka sana akwai shi malam hadi abubakar suleiman da ke can sabon gida wanda inda muka yi tafsiri a masallacin yamma yana daga cikin 'yan uwa masu ƙoƙari gurin taimakon addini shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri sana akwai malam hamisu ebe wanda da yawa daga cikin ɗalibai sun san shi shine sakataren masallaci na sultan bello mafi yawanci sawa'un cikin ramadana ko a wajen ramadana inda harka ta da'awa ta taso muna buƙatar man da za mu zuba mu bar garin nan don a tafi da'awa malam hamisu bai gajiya ba yana ci gaba da kwarara mana mai a mota ba tare da tunanin abin da zai biyo baya ba na abin da ya shafi kuɗi akwai ɗan uwa malam umar shehu zaria a baya ba za mu manta da shi ba na irin ƙoƙarin da yake a dukkan karatuttukan da muke guda uku na mata da safe da na maza da yamma da kuma na dare da yamma da daddare idan muka yi karatu aka tashi akwai yana amfani da wasu ƙoran gasken gaske a kowane lokaci yakan yi wa mutane sindin ɗin karatun nan daga mutum biyar zuwa biyar. Allah ya saka masa da ainihin wato alheri sannan bayan wannan akwai ɗan uwa malayin haya albanin kafin wannan tafsirin da muka yi na dare baki ɗaya idan mutum ya koma google ya koma tasdilatus sunna ya sa 2015 tafsirin da muka yi baki ɗaya wato na bana zai same shi a wannan idan ya sa tasdilatus sunna tafsiri na shekara 2015 ya sa asadu sunna dan uwa Haya albanin kaset gashi nan a zaune shi wannan aiki Allah ya saka masa da ainihin wato alheri haka kazalika shi kan shi malam muktar da muke tare da shi yayi yi wurin ba dare ba rana da kuma alidan agaji da yake tuka mota haka ake a kai kasaccen aje can na tabbatar da cin da ramadanan nan ya kama har zuwa yanzu mafi karanci kowanne daga cikinsu wanda yake kwantawa da wuri kullum ya kwanta shine bayan karfe goma sha biyu tun da aka fara ainihin wato ramadan din nan da aka ina musu fatan alheri allah maɗaukakin sarki ya saka musu da ainihin wato alheri sana akwai ɗan uwa malam muhammad al-amin tunda aka fara tafsirin nan ana tare da shi yana ainihin wato gefe na ta yadda in an samu wani kuskure na ilimi ya tallafo ya agazo kuma yana iya ƙoƙarinsa akan wannan allah ya saka masa da alheri malam rabiu alarama da ya dinga jan baki mu kuma muna fassarawa iya kokarin mu tun daga farkon Ramadan Allah ya saka ma rabi da alheri wanda karkashin bakin da yake ja ne aka samu ci gaban da ba a taɓa samu bana wanda tafsiri ya kai tafsiri har sai da aka kai mu ƙara kotu bana idan bayan sallah ta yi da muna da ainihin wato rigima da shari'a akan waɗannan ainihin wato mutane wato 'yan shi shi'a kenan rawafi wanda suka kai ƙara suka ce an bata musu ainihin wato suna da haka insha Allah za mu haɗu da su a kotu bayan sallah kiran da nake yi daga ƙarshe a wannan gabar yan uwanmu ahli sunna kamar yadda kuka ji jiya an yi bayani da yamma babu wata da'awa da aka dalfafa aka tasa gaba ake so sai an murƙushe ta kamar da'awar sunna sana'a daidai lokacin da babu mutanen da ba sa kyautata zato da ba da uzuri ga 'yan uwansu irinmu mu muka fi kowa ainihin wato wannan ainihin wato matsalar don haka idan ka ji ana rikici da ni karkana alu suna ka koma gefe ka ce babu ruwanka ka ji cewa duk wani abu da zai taso in dai da sunan suna ne duk ran da ya danne ne kai ma ba zai kyale ka ba ka su ji wannan a ranka idan ko ka ji cewa baka damu ba ai a murkushi ni. tana tabbatar maka in ba sa'a ba ciwo na munafunci ya fara shiga zuciyarka Allah ko ya kiyaye da haka muna roƙon Allah ta'ala ya daga addinin sa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya ba mu ainihin wato ikon binta sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya kuma ba mu ainihin wato ikon ainihin wato daga ƙarshe jiya da shekaran jiya mun yi magana ne akan auren mutu'a wanda ‘yan uwa sun ji bayanin da aka yi akwai littafi da ɗan uwa ustad da ya buga wanda yake da munasaba da karatun da muka yi ajiye da shekaran jiya sunansa mutu'a ko zina ga littafin kowa yana kallo kuma ga baki ɗaya littattafan da ke hannunsa kudin littattafan bai wuce naira dubu ashirin ba da za mu yi zuciya a wannan taron a haɗa kuɗin da za a siya waɗannan littattafan don rabawa mutane wannan da zai taimaka a cikin irin wannan ɓannar da ake da shi idan kuma ba za a iya bata kowa ya ƙoƙari ya sai ƙwaya ɗaya naira ɗari biyu ne wannan littafin kacal kuma malam ustadidi ya yi ƙoƙari da ƙare-ƙare sama da abin da ban faɗa ba ma a jiya a gurin karatu akwai a cikin wannan littafin da haka mutum yana buƙata ɗan uwa malam ustadidi yana nan a waje zai iya ainihin wato nemansa sa sai nemi wannan littafin daga ƙarshe ina roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka yi na daidai a cikin wannan watan Allah ya sa ya zama karɓaɓɓe a gurinsa ina roƙon Allah subhanahu wata'ala daga wannan har in mutu har in koma zuwa ga Allah kada Allah ya sa in yi abu dan neman yadda wani ko dan burge wani duk abin da zan yi in dai ba dan neman yadda Allah zan yi ba kada Allah ya bani ikon yi duk abin da zan yi in dai ba dan neman yadda Allah zan yi ba ko shi mutane ke so kada Allah ya bani ikon yin shi abin duk da zan yi in dai dan neman yadda Allah zan yi ko da ba shi mutane ke so ba ina roƙon Allah ya karfafe ni ya bani ikon yin wannan abu sannan muna roƙon jama'a duk wanda ya ji an masa ba daidai ba an saba masa a wannan karatu da aka yi tun daga farko har zuwa ƙarshe to ba mu da gurin mu saba ma kowa abinda muke so shine a iya fahimtar mu mu ga an ɗora al'umma akan daidai akan littafin Allah da karantawar manzon Allah da haka wanda muka saba masa muka yi masa ba daidai ba muna roƙonsa shi ya yafe mana wanda kuma yayi mana ainihin wato ba daidai ba shi ma mun ainihin wato yafe masa haka ba za mu manta da ainihin wato mala abraman na DITV ba ya yi ƙoƙari ya ba da gudunmawa kan wannan tafsiri Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da ainihin wato alheri da haka a nan zan tsaya ba tare da cika mutane da dogon bayani ba na san akwai 'yan uwa da suke da abin ainihin wato cewa duk wanda ya ji ba mu ambaci sunansa ba akwai da yawa da ya kamata mu ambaci ainihin wato sunansa da haka sai ya mana haƙuri yanayi ne na ainihin wato lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan Allah ya kai mu ranan asabar a ranan mandi malam khamis yana da karatu a masallacin din fodiyo taken karatun shine tufka da warwara shine shi'anci idan Allah ya kai mu ranan talata kuma malamin mu shaqiha ya as-salafi yana da karatu ranan talata a dan fodiyo shi ma taken karatun shine hanyoyin da ake samun istiqama a addini da haka kuma babu wanda bai da bukatun istiqama a ainihin wato addini Allah kuma ya bamu istiqama a addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yanda ya gabata yau 28 ga watan Ramadan shekara ta 1400 426 wanda ya daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara ta 2015 mun tara wannan masallaci na juma'a ma'ana masallacin wato masallacin da ke aka sani da masallacin yar kasuwa wato yan lilo kenan domin rufe tafsirin alkur'ani mai girma waɗanda ma 'yan uwa ustaz um, idris ya gabatar da kuma ɗan uwa ustaz Musa Yusuf Asadu Sunna domin a kammala ya zanto cewa yanayin Ramadan ya riga ya zo ƙarshe saboda haka muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ayyukan ayyukanmu na gari Allah ya sanya mu cikin waɗanda suka ainihin dace a cikin wannan wata sannan kuma Allah ya tabbatar da mu cikin abin da zai biyo baya bayan karatun alkur'ani da aka gabatar ainihin dan uwa ustaz Musa Asadu ya yi jawabi domin isar da sakon abin da ainihin ya tattaro sa'ana a yanzu insha Allah za mu mika abin magana zuwa ga ustaz Muhammad Al-Amin wanda zai bayani akan a madadin kwamiti na ainihin marayu saboda zan kira dan uwa ustaz Muhammad Al-Amin domin ya gabato a nan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 wanda bisa ikon ne ya ba da ikon fara wannan ainihin tafsiri lafiya ga shi kuma ya kawo sa lafiya babban fatanmu shi ne allah subhanahu wata'ala ayyukan da aka yi a wannan tafsiri da karatun da aka yi allah ya sanya shi a cikin mizanin ayyukan mu baki daya an umarci ni da yi bayani a takaice dangane da abin da ya shafi ainihin gidauniyar marayu to kamar yadda aka sani wannan masallaci na masjidu ahlul bait wa sahaba banda ababen da yake gudanarwa na karatu yau da kullum gabatar ramadana haka kadalika idan ramadana ta zo yakan yi ainihin yakan gudanar da tafsiri to a ƙarƙashin wannan tafsiri da ake gudanarwa akwai ainihin gidauniya ta marayu wanda wanda aikin ta ne daukan nauyin marayu na abin da ya shafi karatuttukan su da kuma abin da ya shafi in sallah ta zo ko azumi shi ne abin da za su samu shi ko su sha a wannan ainihin wato gidauniya akwai marayu daidai sama da talatin ko kusan arba'in da ake da su wanda ake ɗaukar nauyin karatu su ji shekara waɗansu daga cikin suna makarantu na ainihin private school waɗansu suna karatu na gwamnati waɗansu boko da islamiya baki daya kuma a daidai wannan lokaci ne ake ainihin neman taimakon abin da za a yi nauyin karatun su da shekara to bisa ikon allah tun a farkon azumi aka buɗe wannan gidauniya sa'an da aka faɗi bankin da ake tura ainihin sako na ainihin taimako da kuma ainihin account da haka ta hanyar ainihin wato abin da ya shafi account an samu taimako daidai gudu duk da yanayin da aka tsinci kai a wannan shekara an samu kuɗin da ya kai naira dubu akwai wanda sun aika naira dubu sauransu ta hanyar kuma abin da ya shafi ainihin kuɗi ba ta ainihin ba an idan za hada za ga cewa an samu kuɗin ni mun yi bayani a farkon azumi cewa akan kashe kusan naira dubu ɗari amma alhamdulillah tunda bayan ainihin azumi akan samu waɗansu da suke taimakawa kamar abin da ya shafi ma'aikatan nnbc wanda ko a cin azumin da su suka taimaka mana da ainihin naira dubu hamsin da biyu da wani abu shekin na nan mako zuwa bayan an tashi a cikin ainihin amma allah ya saka musu da alkhairi bayan wannan abin da ya shafi ainihin wato kayan sawa da ake nema a duk shekara a wannan shekara abin da ya shafi atamfa an samu atamfa ta kai talatin abin da ya shafi kuma shadda da ainihin yajin sawa an samu abin da ya kai bandar bakwai zuwa takwas wanda a shekarun da suka gabata atamfa kawai ana samun ta kai ɗari da hamsin yarin sawa akan samu kai sama da bandar hamsin amma duk da haka alhamdulillah wannan shi ya janyo a wannan shekarar ba ainihin yi abin da aka saba ba na raba abin da ake raba musamman abin da ya shafi abinci da ake bayarwa a shekarun da su gabata akan samu kamar shinkafa akan iya samun buhu goma buhu goma sha to wannan karan ko gwangwani ba a samu ba sai daga kusan ƙarshe aka samu taimako daga ainihin jama'at nufin islam suka ba da buhu ɗaya da raji da ainihin ɗin mai wannan abubuwan da suka ainihin ya mune ta taimakon da ake bawa a goma na farko da goma ce biyu da kuma ainihin goma ƙarshe ba a samu an yi wannan ba saboda lokacin da aka zo ce za a raba wani abu sai ka tar da mutane sama da su ɗari sun zo kuma kowanne a ƙarƙashin shi mace ɗaya ce ganta da 'ya'ya tara bakwai takwas to wanda ya sa ba mu samu damar hakan ba marayun da suke mu kawai su muka yi ƙoƙarin yi ma abin da ya dace sai kuma waɗansu bayan Allah da maza suna cikin halin ha'ula da gaske su ma kuma ba mu yi shi a ainihin bayyana ba aka dinga bi gida gida aka ainihin raba musu wannan ainihin kayayyaki bayan wannan wannan gidauniya da ake neman taimako ba ta tsaya ba ne kawai a ainihin watan ramadana kofar ainihin taimako da ake nema yana ci gaba har ainihin bayan watan ramadana shi sa wanda suka ci gaba wanda suka kama da bayarwa ainihin account na nan da sunan banki da ko ina su gaba da ainihin taimakawa fi sabilillahi fatan mu shine ubangiji Allah subhanahu wataala ya tabbatar da rigadagan su masu taimakawa wanda suke da niyya ba su samu dama ba Allah ya ba su ikon yi sannan ubangiji Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya karfafe mu akan wannan ainihin al'amari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau wani bawan Allah ya kai ɗari biyar kafin nan kan manta akwai sako ta hannun Musa fadar mai shayi wanda waɗansu mata suka aiko shi da atamfa guda hudu da ainihin mahaifiya ce da ƴarta abinda take bukata shine a yi wa iyayenta addu'a sun rasu sa'annan kuma ƴaƴanta ubangiji Allah shi ya mata su Allah shi ya su Allah shi ya mu baki da Na wannan kenan dan uwa malam Muhammadu Amin Allah ya saka da alkhairi kafin in mika abin nan abin magana zuwa ga shek Yahya Muhammadu Salafi akwai wani sanarwa na wato waɗanda suka bi form na makarantar Zaid bin Sabit wanda aka yi shi domin hadda na ainihin matanoni wato matani matani na domin shi ma ya gabatar da jawabin shi muna roƙon Allah ta'ala ya mana agaji sannan Allah ya ba malan dama da ya taimaka mai wajen ainihin yin bayanin da zai gamsar da ainihin yan uwa sa'an nan muna roƙon Allah ta'ala ya fara masa lafiya wannan kenan mala ashir bismillah bismillahir rahmanir rahim والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya ina farin ciki ga ainihin wato haduwanmu a rana irin ta yau ranar rufe tafsirin ainihin 'yan uwa guda biyu a na farko malam idris na biyu kuma malam musa yusuf asar sunna wato wannan yana nuna ainihin wato alaƙa na musulunci an samu malamai guda biyu sun haɗu a waje ɗaya saboda gudanar da ainihin harka na addinin musulunci kuma sannan ga 'yan uwa gaba ɗaya sun taru babu abin da ya kawo su sai saboda ba da goyon baya ga wannan al'amari wannan sai ya tunatar da ni wani hadisi wanda imamu ahmad ya ruwaito da annabi ke cewa sallallahu alaihi inna lillahi ta'ala ibadan ma hum bi anbiya wala shuhada al anbiya wa shuhada li makanatihim min Allah lalle Allah ta'ala yana da wasu irin bayi su bayin nan su ba annabawa bane su sa'annan su ba shahidai bane amma annabawa da shahidai suna sha'awansu saboda matsayinsu a wajen Allah subhanahu wata'ala sai sahabbai suka ce ya rasulullah ka ba mu labari su waye wayannan mutane wanda annabawa ke sha'awansu da shahidai sai ce ta habu fillahi ala ghairi arhamin bainahum mutanen da suke soyayya saboda Allah ba wai dan akwai zumunci tsakanin su ba kawai soyayya ne na musulunci wala amwali ha ba wai dan dukiya da suke mika wa junansu ba sai an ke cewa wallazi nafsi bi yadihi innahum la ala nur na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa lalle wa'annan mutane suna kan haske wa inna wujuhahum la nur kuma lalle fuskan su gobe kiyama zai zo yana haske la ya khafuna idza khafa an-nas wa la yahzinuna idza hazina an-nas wato ba sa jin tsoro idan mutane suna jin tsoro kuma ba za su yi bakin ciki ba sanda kowa ke bakin ciki saka Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin wayannan mutanen wato idan kuna sauraron abubuwan da ke faruwa misalin a cikin wannan Ramadan din za ku ringa jin maganganu musamman daga cikin ma'abota bidi'a yan bidi'a hankalinsu ya tashi kwarai da gaske wato ta ko'ina ina ka ji suna cewa ahalus suna sun mamaye midiya wai ahalus sunna sun mamaye kafafen yada labaru saboda haka ko'ina ka bude ka ga wani saurayi kawai yana karatu yana tafsiri misali to su yan bidiya ina samarin nasu suke kagu wannan shine abin da ya kamata mu yi godiya ga Allah akan shi wato samari matasa sun mamaye kafafan yada labaru ba sa karantar da wani abu sai kalar Allahu kalar rasuluhu su kuma samarinsu suna nan ba abin da suke yi sai shaye-shaye da kada-kada da raye-raye misali kaga wannan sai ya nuna mana shi kenan cewa menene mu gode wa Allah subhanahu wataala ya kamata biyu godiya na musamman ga Allah da har ya bamu wannan baiwa samari na sunna sun tashi tsaye wajen neman ilimi da kuma kokarin yada abin da suka karanta su kuma samari na bid'a suna nan suna bacci misali saboda haka wannan ya zama to kalubale a gare mu mu ƙara tashi tsaye domin idan kun duba kuma da gaske kamar yadda suka faɗa gaskiya ne a kafafen yatsa labarin gaba ɗaya waye da waye yanzu babu kusan idan wane da wane da wane idan ba sa nan kuma shikenan kuma ya dakata kenan Na batan gane kuma sannan sannan babban ma abun abun ma ban mamaki ma su wayannan wanda ake magana din sun tsaya ne kawai sun takaita ne ga su kawai da zaran wato duk abin da za a karantar gaba ɗaya an tsaya ne kawai yara sauran mutane kawai 'yan sauraro ne misali kaga wannan ya bambanta da irin tarbiyyar da ubanmu kakanmu ya bamu a shek abubakar mamur gumi allah ya ji kansa wanda ya bamu tarbiyya na ai ta karatu ya zauna ya karantar sa'annan kuma ya ce mai ta karatu kaga idan har mun yi aiki da wannan tarbiyya ya nuna sunna ba za ta gushe ba tana samun rinjaye a kan yan biri'a. amma da zarar mun ajiye karatu gefe guda ya zamanto mun koma hayaniya to sai al'amura su lalace so haka ina kira zuwa ga samari yan uwana ko kuma in ce matasa mu dage wato kada mu dauki kawai majalisin tafsiri kawai mu dauka nan ne wajen neman ilimi wato bayan mun gama sauraron tafsiri sauraron tafsiri ya zama kalubale gare mu na mu je majalisosin ilimi mu je mu yi karatu idan muna karatu sunna ba zai gushe ba yana rayuwa addinin sunna ya bambanta da addinin bid'a addinin sunna baya rayuwa da jahilci addinin da ke rayuwa da jahilci shine addinin bid'a so idan har mutane suka daina neman ilimi shikenan za cewa sunna ya dakata cik misali saboda haka wannan shine dan shawarar da nake so in ba samari domin za ga duk sanda ake gudanar da harka irin wannan na addini za ga samari sun cika waje to muna fatan wayannan samari da ke cika waje su zamanto kuma suna cika majalisosin ilimi duk wuraren da ake sanya littafi a sanya a sanya qawaidi a sanya ahlari a sanya littafin kitabu tauhid ko a sanya tafsiri ana yi ko a sanya wani fage na ilimi ana karantarwa ya kamata a ce samari suna wannan wajen saboda idan babu malaman ya zamanto akwai wasu daga ciki wanda za su gaji ilimin wayannan malaman saka wannan shine dan nasihan da nake yi ga al'umma kuma ba wai tawa zan yi ba saboda haka dan bayanin da aka yi bayanin da shi malam Musa yi da malam Idris da sauransu da kuma wanda nayi yanzu wanda muka yi daidai gaba ɗaya Allah ya ba mu lada a kansa wa'anda aka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sa'annan wa'anda suka halarci wannan taro da kyakkyawan manufa Allah subhanahu wataala ya sanya ya zamanto sababin sa aljanna ga baki daya Allah subhanahu wataala ya taimaki musulunci kuma ya ɗaukaka sunna duk inda wato sunna take a Najeriya ga baki dayanta Allah subhanahu wataala ya baiwa sunna rinjaye akan yan bid'a kuma Allah ya mai musu da duk wani makirci da suke wa ainihin su ahlus sunna din subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na Allah saka da alkhairi a Sheikh Yahya Muhammad Salafi akwai dan uwan shi a Sheikh Bashir Yahya a Sheikh Bashir ibn Nuwa Salafi wanda ya gabatar da uzuri cewa a mai hakuri kusan duk lokacin da ganshi sai ka ganshi kamar dan juma ne dan jummai in je Hausa to Allah ya ainihin karɓa uzurin shi sannan muna mai fata shi ma Allah ya ƙara masa lafiya za mu yi ajanda ta gaba shi ne wato jawabi daga ainihin ciyaman na kwamitin wannan masallaci na juma'a wanda yake ainihin ar'yar kasuwa alhaji ahmad tahir wanda zai gabatu domin ya gabatar da ainihin jawabin shi alhaji ya kamata sai na gabatar da jawabi na sannan kiraci na'am Na biya da mala idris bismillah shugaban izala na kaduna south local government wanda kuma shine wanda ya gabatar da ainihin tafsiri a wannan masallaci mai albarka Allah ya an kace akwai a rubuta إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم يا اخواني في دين الاسلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله من godiya ga الله سبحانه وتعالى wanda ya tara mu a wannan guri ba don komai ba sai dan shauki da kuma nuna kauna ga addinin musulunci kamar yadda ɗaya daga cikin iyayenmu kuma manyan malamanmu na wannan gari a shaƙe haya a sallafi ya bayani wanda kun ga har ya ƙarfafa zukatunmu da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kan soyayya irin ta ƴan uwantaka ta addini Allah ya ƙara mana sun juna da kaunar juna alhamdulahi kamar yadda aka yi zan fara yin godiya na fara godiya ga Allah subhanahu ta'ala sannan kuma za mu isar da godiyanmu ga shugabannin kwamitin wannan masallaci na juma'an tudun wada na 'yar kasuwa waɗanda suke kula da ɗawainiyar wannan masallaci tun daga gina shi har zuwa yanzu ga aiwatar da abubuwan da yake gudana a cikinsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya saka musu gidan aljanna musamman akwai shi shugaban kwamiti namu na wannan masallaci Alhaji Ahmad Tahir bici wanda yana iya ƙoƙarinsa domin ya ga abubuwa sun gudana a wannan masallaci da kuma sauran mambobinsa musamman akwai wani kwamiti na musamman wanda yake shine kamar kwamitin a kula da masallacin yau da kullum bayan babban kwamiti to su ma waɗannan 'yan kwamiti muna musu fatan alkhairi muna roƙon allah ya saka musu gidan aljanna alhamdulillah kusan duna abin da zan faɗa game da al'amara Mm, kamar da nace malami malaman mu sun riga sun faɗa sai dai kiran da zan ƙara da da matasa shine bayan an yi karatu ko kuma lokacin da za a yi karatu a sa ikilasi duk mutumin da zai karatu ya karatu don Allah don neman yardar Allah awalan don gusar da jahilci daga kansa da kuma gusar da jahilci daga al'umma domin idan ka ilimi ba don Allah ba ba kuma don neman yadda Allah ba don neman ɗaukaka ko ne neman suna ko don challenging waɗansu bayan Allah to ilimin ka zai zama aikin banza zai zan bai da wani amfani a gare ka so daga mu yi ƙoƙari mu sa ikilas bayan wannan kuma hakika matasa akwai matsala domin da yawa ilimi na koyi da tarbiyya ta ladabi amma da yawa yau iyayenmu da kakanninmu suna kuka akan matasa masu ilimi saboda ba sa girmama manya wannan matsala ce babba idan har ilimi ba zai sa ka san girman na gabanka ba ka mutunta shi ka darja shi to wallahi ilimin ka bi maka amfani ba domin ilimi yana sa ka san girman na gabanka ka girmama shi kamar da annabi yake cewa a cikin hadisi duk wanda bai girmama manyan mu ba bai kuma tausaya mu kananan mu ba annabi ce ba ni ba shi to da haka matasa kar ilimi ya rika sa ku girman kai kuna daukan a ku kun fi kowa wannan hadari ne ayi don Allah a kuma san girman na gaba wannan shi nasiha ta takaice da fatan Allah shi albarkaci rayuwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum na'am malam idris muhammad Saban gari kenan shugaban kungiyar izala ta ainihin kaduna ta kudi kenan ko wani ne south ta kudu kenan ai na saboda haka wannan kenan zan mika abin magana zuwa ga ainihin shugaban kwamitin wannan masallaci wato alhaji ahmad tahir domin ya gabatar da jawabin shi na gani daga jawabin shi kusan shi kenan za mu karkare da ainihin malam umar shehu zaria wani zai mana bayanin hanyoyi da ake sadda da sako sako kwani ta hanyar musamman ta wannan yanar gida ta whatsapp insha Allah ta'ala zan kira shi shugaban kwamiti na wannan masallaci alhaji ahmad tahir domin ya gabato ya isar da jawabin shi ya kawo wannan rana ranar da muke malam mun yake kulle wannan karatu a wannan gudu to alhamdulillah da ban zo da niyyar dan faɗi waɗin amsawa a cika game da tarihin wannan masallaci ba amma abin da ya bani sha'awa matasan da na gani kashi 90 cikin ɗari nan duk matasa ne waɗansu abin da zan faɗa waɗansu ma ba a haife su ba waɗansu kuma an haife su ba su da wayo waɗansu kuma sun kawo yanzu amma ba san abin da ke tafiya ba san abin da zan faɗa ba to alhamdulillahi kaɗan daga cikin wannan tarihi na wannan masallaci zan raba shi kashi uku kashi na farko ya aka yi aka samu wannan masallaci kashi na biyu ya aka yi aka gina wannan masallaci kashi na uku matsalolin da ke gaban wannan masallaci amma kashi na farko malaidar ya taɓo maganar yanzu nan zai tashi ya ce duk abinda da za ka yi ka yi don Allah ilas in kai don Allah Allah ko zai taimake ka to alhamdulillah tarihin wannan masallaci akwai wata baiwar Allah Allah kiran ta hajiya awu Allah ya gafarta mata ta yi rasu yanzu daga ya'ya sai jikoki shekara talatin da takwas zuwa arba'in da wuce ita ta ba da ɗakin ciki da falo ta ce tana buƙatar izala ko kuma tana bukatar yi izala su zo su rika sallah a wannan izala ta fita a gidan ta tafi gidan yayanta su zauna wannan masallaci na nan a ciki da falo har Allah ya kawo lokacin da aka buɗa shi ya nuna alamun matsalaci sosai kowa ya gani ya san cewa masallaci ne amma bai wuce ya ɗauki mutum hamsin zuwa mutum su ana nan a wannan matsayi lokacin izala ta fito matasa kamar ku su suke tsayawa tsayin daka dare da rana ana karantarwa kuma kaɗan daga cikin malaman da suke karantarwa alhamdulillah shine babban malamin ku ne shine malam Musa da irin su yawa a wannan lokaci su suke zuwa a wannan masallaci su fara karantarwa dare da rana aka ɗauki lokaci mai tsawo ana cikin wannan hali sannan sai ta sake zuwa ta ce yana roƙon Allah Allah ya sa wannan wuri da ake amsa salawatu ya kawo ranar da za a ci an yi sallar juma'a a wannan Allah cikin ikon sai ya shi addu'ar wannan baiwa Allah izala ta karfi aka ce me ya kamata a yi ya kamata a samu masallacin juma'a na izala a cikin wada lokacin muna tare da yan uwanmu a yi sallar azahar a ce ba a yi ba a yi sallar azahar a ce ba a yi ba haka nan har Allah ya kawo lokacin da aka kawo wannan magana Allah ya gabarta wa shehu mu shehu malam abubakar gumi Allah ya rahamshe shi shi kai a tsayin daka cewa to lokaci yayi yawan jama'a yayi da kuma kamata yayi tudun ta samu masallacin juma'a aka ji aka tambayi malamai aka ce daidai ne haka ya kamata malamai suka zauna aka yi mitin aka tabbatar cewa eh ya kamata a sallama masallacin juma'a tudun wadata na izala alhamdulillah daidai wannan lokaci wani bawan Allah ya dawo daga inda yake ya fara ginin wannan masallaci na malam dahir bauchi wannan dattijo shi ma Allah ya rahmace shi ne malam banan kalafa ko alhaji banan kalafa shi ya fara ginin wannan masallaci na dahir bauchi ana cikin haka tsakanin izara da tsarika aka ce to ya kamata a fitar da kowanne ya fitar da masallacinsa malam abubakar gudun allah ya gafarta musu ya ce kyale yan dariƙa su fara fitar da wanda suke so wannan suke so ko wancan suke so su suka zaba da kan suka ce wancan suke so shi ne farko masallaci da farko kenan wannan wanda ya zama masallacin izala a cikin wada kuma na gaba tsaye ma a najeriya ba masallaci na izala ce wani shi na farko musamman da zama ana nan ana nan allah ya kawo lokaci aka fara buɗe masallaci aka sami yan kwamitin hawan hawa wannan su wannan su zo su tafi a lokacin an samu kamar gida guda uku a cikin gidaje guda goma da ke wannan filin gida na mutum goma ne akalla a cikin gidajen nan mutum goma za a samu gida mutane ya'yansu da jikokin sama da mutum ɗari uku da wani abu amma alhamdulillah cikin ikon allah aka zarta cewa ana son a nemi taimako a gina wannan masallaci san lokacin da malamin izala na kaduna suka zauna suka yi mutum suka ce a bani shugabanci Allah ya gafarta wa malamin malam Abubakar Abdulkarim ya yi jagora da waɗansu malamai suka zo suka same ni suka ce to Alhaji Amin kai muke son ka ɗauki jagorancin wannan abu na to malam kar ku tashi a nan sai kun yi min addu'a Allah ya min jagora a bisa abin da kuka ba dalili an yi siyasa na yi shugabanci na siyasa na yi abubuwa da yawa amma ban samu mukamin da ya girgiza ni ba kamar ba ni shugabanci na cewa in samu kuɗin da za a gina masallaci in samu kuɗin da za a sai gidaje na mutum takwas in samu kuɗin duk abubuwan da ya kamata shugaba ya kamata ya je ya nemo wannan na ce musu kun kun ba ba na yi amma ina da kuma ku taimake da addu'a Allah ya min kura alhamdulillah Allah cikin ikonsa ya amshi addu'a da aka bani jagorancin lokaci kaɗan muka bubbuga ta hanyoyin muka samu kuɗin da aka zo aka sai wannan gidaje guda takwas aka rusa aka zo aka yi wannan masallaci to gaskiya ba ƙaramin canan muka samu ba lokacin da muke tafi da wannan harka a mu ya mu mun sha faɗa mun sha safawa da yawa amma tana aikin addini ne bai da mu da magana zai ci gaba to tun aikin addini ne bai damu daga cikin waɗannan waɗansu masu gidajen nan da muka roka kuma muka lallaba su dai da hanyoyin da ya kamata mu bi muka bi da hanyoyin da ya kamata mu bi muka bi muka yi ta hankali tsakanin mu mu kar ku manta akwai shaɗanu akwai fitinanu akwai masu hasada duk ba abin da mutum lokacin da aikin Allah muke amma muka daure har muka kai ga rayuwa lokacin da Allah ya kawo mu aka samu wannan masallaci amma akwai wani bawan Allah shugaba ne na wannan jiha ba zan iya mantawa da shi ba na mutumin farko wanda ya fara taimaka mana shi na je na gaya mai na ce to ga abin da nake ciki amma ina son dan girman Allah ka zo ka taimaka mai yace me kake so in maka abin ta na ce ina son ka zo tudun masallacin tudun wada na izala ka sallar juma yace to in Allah ya sa da zan zo in sallar juma kafin wannan lokaci na kusa da shi da waɗansu masu hasara ba abin da ba faɗa ba cewa idan ya zo tudun wada za a doke shi za a fasa shi mota za a Zan nan dai gaba dai Allah ya kawo lokacin abin sai ce kan je ko tudun waɗannan za su kashe ni je mu sai na ji masallaci da na yi sallah ya zo masallaci ya yi sallah ya ga kuma mutanen da bai ma taɓa nan zai gani ba da soyayya da aka nuna mai ta musulmi da musulmi lokacin na zaɓa kusa da malamin mu malam Karim liman nace Allah ya gafarta mana ina ce na san ka roki gwamna da Allah ya yi mana abu guda uku yace ce kina amin na ce ka gaya wa gwamna muna roƙon sai ya zo ya sa mana hannu yadda za mu gina wannan masallaci ya ba mu kudin da za mu sai gidaje mu gina wannan masallaci in mun gina ya ba mu kudin da za a zana filan ya yi wannan masallaci na zamani kuma in ma ba ya da shi ya gayyato mutane bayan Allah su zo su taru ba mu kudin da za mu gina wannan masallaci alhamdulillah wannan bawan Allah duk yi. shi ya fara ba mu miliyan goma na farko da muka fara kafin alhaji amur ta canji allah ba shi lafiya shi ne mutumin farko da ya mana foundation ya kai mana har window level a wannan masallaci da mugari sannan shi gwamna na maji ya ba mu miliyan goma sannan ya sa kamfanin sai zana mana wannan fulan da kuke gani da wannan masallacin sannan kuma ya gayyato mana sarkin musulmi da sarakunan zazzau da sarakun da su dangwata da sauran iri irin su aka gayyato mutane suka ba da taimakon da aka gina wannan masallaci amma ba ba abu ne mai sauki ba mun fahimci ko kuma mun fito na fito da mahasada da makiya ba abin da ban fahimta ba kafin Allah ya kama wannan masallaci to gaskiyar abin da malai idan ya fada shi ya tana mun cewa duk abin da za ka yi ka yi Allah idan kuka lura tarihin wannan masallaci masu ita wannan da tijuwa Allah ya gafarta mata ita ce sanadin wannan masallaci yau ga shi gidajen nan guda goma sun zama wannan masallaci guda daya wannan shi ne sa malam ya duk da ya bada wannan shi da ce bari haska muku kwanu ku sani duk abin da za ka yi don Allah ba ku za ka samu taimakon Allah na farko kenan na biyu mun samu matsaloli game da tafi da masallacin ba mutumin da zai tunanin cewa kana da masallaci irin wannan akalla ba za ka samu rasa mutane tsakanin liman na'ibi da sauransu da mai kilina da sauransu sama da mutum 20 da wani abu wajibi ne idan wani na da ƙarfi wani baya da ƙarfi to muna samun matsala kowane wata in ya kare kukan samu matsala inda za mu samu ihsanin da za yi to sai za mu maka kirkiro wannan karamin kwamiti na masallaci na dan taimaka mana amma duk da haka muna samun matsaloli da yawa sai zai muka ce to in haka ne jama'a su yi haƙuri da duk wani taimako da za a nema na juma'a za mu dakatar da shi ya zama mun kula da ainihin masu hidimar wannan masallaci ya zama kowane wata muna ba su hasabi muna dan kyautata musu dan kyautata musu da ake suna jin daɗi suna ci gaba da wannan aiki da Allah ba biyan su ake ba amma dai insani ne daidai gurgurdo to shi yasa muka ce ya kamata mu yi wa mutane bayani kaɗan waɗanda suka sani su sani wanda ba sani ba yanzu sun sani wanda kuma suka sani su ƙara sani wannan masallaci da tarihinsa ga yadda aka yi gina shi ga bayan allah da suka taimaka mutane da yawa sun taimaka duk da cewa dai karfi tunanin waɗanda duk suka yi alkawarin cewa kowa ya cika alkawarinsa zai wuya da kowa ya cika alkawarinsa to da sai kun samu gida biyu ma na makarantar islamiyya a nan to a'a wanda muka samu shi muka yi amfani da shi to wannan shine kalan daga cikin wannan tarihin masallaci dukkan wanda ya zo nan Allah ya saka mai dalili Allah ya mai da kowa gida lafiya kuma Allah ya raya mai kai mu shekara mai zuwa yanda mun ga malaman nan namu sun yi wannan karatu kuma an rubuta wannan karatu lokaci guda ubangiji Allah ya sa dukkan abin da suka faɗa daga mu hasu Allah ya sa mana imani da fahimta Allah mu nashi assalamu alaikum wa malam umar shehu Zariya akwai sanarwa na muhabara wanda dan uwa malam musa yusuf asadu Suna ya fara gabatarwa kafin yan uwa su taru sosai saboda haka yasa aka ce ana bukatar a ƙara maimaitawa sha allahu ranar litinin mai zuwa wato bayan sallah kenan akwai muhabara da dan uwa malam khamis al-misri zai gabatar a masallacin dan fodiyo wanda yake maudu'in ne wato akidin shi'a ko kuma eh akidin shi'a wato tukka da warwara ne saboda haka kun ga akwai maudu'i wato maudu'in yana da karfi sosai da sosai sai bayan ranar talata na faɗa ɗan podium to shi ne ban sani ba tsakanin magarba da shago karfe takwas na dare insha Allah ranar litinin a masallacin ɗan podium sai ranar talata shi kuma mala yahaya a salafi shi ma zai gabatar da muhadarar shi wanda take da take hanyoyin samun istikama a cikin addini manu hanyoyi da mutum zai samu tabbata a cikin addini idan ya bi su Allah ya sa mu dace sannan kuma Allah ya kai mu lafiya zan miƙa abin magana zuwa ga ainihin ɗan 'ƙwama da Umar Shehu Zaria domin ya bayani akan hanyoyin isar da sako ta ainihin WhatsApp ko wannan shine insha Allah الرحيم والصلاة والسلام على wa المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته to ba bayanin hanyoyin yada sako zan yi ba abinda zan yi sanarwa ne kuma insha Allah zan yi shi a gurguje ba kuma wannan ne kada ya shafa ba na farko maganan form na haddan mutum da aka yi magana a makaranta ce wanda mu muka bude dan taimakon kanmu a karan fari sannan kuma musamman kanninmu ko abokananmu ɗaliban ilimi da muke tare da su a karan farko akwai tsari na mutuni ɗalibin ilmi da ake dinna ina ga da yawan yan uwa ɗaliban ilimi sun san littafan suna da mataki har biyar bara muka bude kuma ranar alhamis ne kadai muke yin karatun karfe hudu zuwa takwas na dare wanda a wannan awanni din ake yin haddan a bara muka fara yanzu mun kammala mustawa na farko ɗaliban sun haddace arba'unan nawiya da nawaqidul islam ƙawa'idar arba da usulul talata sannan sun shiga cikin haddar rahabiya wanda kowanne sun kammala muka nemi malami babba ya mana daura a kai insha Allah za mu fara wannan daura cikin bayan babban sallan Allah yadda so wannan ga ɗalibai ne akwai maza da mata amma ajujuwa da tsari gaskiya daban ne ba a haɗe suke ba ga wanda suke sha'awa fom ɗin naira ɗari biyar ne sannan za mu intabiyu bayan sallah sai mun tace waɗanda za mu ɗauka ba duka wanda suka sai fom ne mukan ɗauka ba galibi ya kasance mu ta iya haɗa baki wanda kuma ya taɓa yin haddan ƙur'ani ko ya laushi a cikin ƙur'ani kan sami priority akan wanda ba hakan ba Allah ya taimake mu wannan shi ne dangane da wannan sai abin da ya shafi whatsapp shi dalilin yin maganan kusan mun riga mun san social media yanda yanzu ya koma hatsarin shi da amfanin shi in an shiga amfanin da yake yi in an yi shiru kuma cutar wanda makiya suka dauka ko ya san irin musamman shi ayan da suka ci karansu ba babbaka a farkon fitowar irin su Facebook da sauransu amma daga baya da Allah ya hore malaman sunna da matasa a wannan babin kaga an shiruntar da su sai dai su ci da buguzum a inda ba a san su ba kuma in Allah da dirran da aka samu duran wasu wanda suke dalibai ne ko malamai sai ka ji an shiruntar da su to wannan yasa babu makawa dole sai an yunkura an yi dukkan daukin da za a iya kaiwa sannan nan ban da mala ya bare kan ce ni to duk da Allah ya kaddara ni ne mafarin abin amma ban dauke shi a wani abu ne na wani na ba tsakani da Allah wannan ya sanya ba ma ni kadai ke gabatarwa ba sai dai kawai mutane sun fi yawan jin sunana wanda kuma wannan baya nuna fifiko na akan waɗanda ba a san su ba ko ba a ji su din ba akwai waɗanda suke ba da gudunmuwa mai yawa a ƙarƙashin abu mutum ɗaya ba zai iya kaiwa ga nasara a wannan babi ba Allah ya saka musu da alkhairi da haka na abin da ya fi komai muhimmanci a wannan gaban wasu kan ce don mukan ce ne a turo suna da mene da, da, state ko sunan mutum da, jiharsa wannan ba zan faɗi hikiman da ya sa muke haka ba don wani zai iya mana bazata amma dai dole ne ka turo suna da state kafin mu saka kuma na biyu wasu sukan turo sai su rubuta text turo maka ba kuma ta text muke cewa ba don wasu na ba mu wahala in kai saving sai ka gaba ma yin whatsapp din bai ma san me whatsapp ba kuma ya turo ma lamba ya sa kai saving a wayanka to kun ga wannan ya zama wahala ne sannan na biyu hanyar da muke yada sakon ta broadcasting ne muke yi duk wanda yake yin whatsapp ya san broadcasting din nan mutum 256 yake dauka a kowane group daya wanda kai in ka tura sako daya dukan su zai ba su a lokaci daya amma kuma su ba za su san kai ka tara su wannan adadin ba ba ma za su san junan su ba wanda wannan taimakawa ne na wani ba zai samu lamban wani ba balle cutar da shi ina fata mun fahimci wannan to wannan broadcasting din ba zai tafi ba sai in ya zama na kai kana da lambata ni ina da taka ko da ni ina da taka in kai ba kai sai bintawa ba to sakon ba zai je maka ba wani yana da muhimmanci yan uwa su fahimci wannan shi yasa muke cewa kai sai bin lamban ne in ya fito sai ka turo sakon kaga ya nuna abokantaka ya kulli tsakanin mu sai mu sai mu sanya mutum sannan abu na biyu manhajan da aka tsara WhatsApp akai bai wuce 1 gig ne da yake galibi yawanci rubutu muke yi baya saurin cika ba za ka iya cika wangig da rubutu kawai ba amma za ka tura audio ko bidiyo yanzu nan zai iya cika kamar yadda mala ya faɗa muna tura mutum sama da dubu hudu da biyar ne to duk sanda ka tura saƙon da nauyinsa ya kai irin 10 mb so ɗaya sanda za ka yi na biyu wangig ɗinka ya ciki to yanzu ba ka da mafita in ban banda kai on installing ɗin wannan whatsapp ɗin sannan kai reinstalling ka sake dawo da shi in kuma kai wannan duk abin da ke ciki zai tafi to wani zai ce kun ce mu turo sati ɗaya kenan ku ji tsoron Allah ba kwa duk kusan kwana biyu sai mun gogewa sau kun sake sauke wani shi yasa ku ga in mun turo wani sako mukan ce da Allah an kaga kwana biyu ba a tura maka sako ba to ka yi magana saboda malaman mu na sunna ba dare ba rana suna karatu kuma wannan tsarin dukkan malamin da yake malami ne na sunna yardajje to za mu tura karatun shi ko da muna haraltar majalisunsa ko ba mu halasta ma daman yana difa'i wa sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ina fata mun fahimci wannan saboda haka a ƙarshe zan ba da lamban da ake tura saƙon amma sai bayan na sanar da wuraren da malamina malam musa yusuf asadu sunna hafizahullahu ta'ala yake yin karatuttuka ga su kamar haka zan faɗi wuraren da yake karatu saboda wanda suke nesa la'alla wani baya na amma in yaji shi sai fi wanda ma ya zo na amfana da sanarwa sannan a ƙarshe zan faɗi lamban whatsapp ɗin da ake yi sai dai kafin mu je nan abin da ya shafi whatsapp din kusa wannan tunani ne da ya faru kusan bara ina kan yi sai malam muhammad bello ahmad al'adamawi wata rana ya kira ni ya ce min in zo yana nema na a gida bayan na je na same shi ya shigar da ni gidan shi ya rufe ɗaki muka zauna yake shaida mun cewa ya yi mafarkin da yana tsammanin rayuwar shi ba za ta tsaye ba lallai yana tsammanin zai wahala rayuwar shi ta ƙara tsayi kuma ko za ta yi ba lallai ne da lafiya tare da shi ba daga nan ya faɗa ma ababin da ya gaya mun na wasiyoyi wanda yake roƙon masa daga ciki akwai wannan yaɗa karatun nashi shi yasa za a haƙuri da mu an ga muna ba karatun shi priority mai yawa wannan wasiya ne saboda har kusa da ransa za ta fita muna jinyan shi in ya farfaɗo yakan riƙe hannuna ya ce umar ina roƙonka don allah karka yadda mutuwa ta cin maka baka cika mun gurina ba ban san so nawa ya faɗa mun waɗannan kalmomi ba kafin ransa ya fita to a ƙarƙashin wannan mun buɗe masa youtube channel duk kusan karatukansa na kallo yana da youtube channel in ka je kasa adamawi ko muhammad bello ko kaza mun ba da option na sunaye ina ga sun fi guda ashirin ko da za ka yi kuskuren rubutu yadda muka tsara abin kwamfuta ta iya dawo da kai kan hanya ta nuna ma hoton shi to karatukan shi za ka iya sauke su na gani wannan mun fara ɗora su sannan mun bude mishi website www.admawi.com wannan website din ana kan aiki a kansa insha Allah rikice-rikicen siyasa ya sa abin ya ɗan dakata amma muna sa ran bayan sallah za a ci gaba da ɗaura karatukan shi da na dukkanin malaman sunna in Allah da za a gyara sautin kuma shi a tsari wanda zai zamba mai nauyi ba don ‘yan uwana ɗalibai su ji sauƙin sauke karatun kuma yana kira wannan ƙalubale ne gare mu ɗaliban ilimi musamman waɗanda Allah ya ba mu dama ko ta hali ko ta ilima abin da ya shafi kwamfuta ya kamata dukkanin malaman mu muna musu wannan tsari dukkanin malaman mu wannan ƙalubale ne balma ni ina ganin kaman wajibinmu ne wannan sabili da alaman mun gode ma ta gomashin wahal da kansu da suke yi akan abin da suke mana shine mu kuma mu yi abin da Allah zai yalwata su da kuma faɗaɗan al'amuran da da'awansu wannan ya zama ƙalubale a kanmu yawaitan irin wannan shine abinsu in ana iya ƙirga wane ne ke yi gaskiya ba mu ci nasara ba sai an fara faɗin ba a ma san adadin masu yin ba so daga nan kaga da'awar ta riga ta zama system kenan Allah ya taimake mu to ga wuraren da malam yake yin karatu din na farko malam Musa yakan yi karatu a ranar litini na littafin alwajiz a fi aqidatu ahli sunna ko wal jamaa a masallacin Zaid bin Thabit dake unguwar Dosa Kaduna sannan a ranar Laraba yana yin karatu aqidatu tauhid a masallacin ka daure kenan ko sannan sai alfitnatu fi hayatil anbiya wa sahaba wannan ana yin shiranan talata a masallacin dan fodiyo masallacin malam rabi'u daura hafizahullahu ta'ala sai ranan a ranan ran talata ne ake riyadus salihin ko da asil ran yaushe ran ran lahadi a masallacin matasa kenan rana ake karatun riyadus salihin sai karatun zauri da ake a ranan juma'a bayan sallan magariba a masallacin da yake yin tafsiri hausawa road na ko masjid alil eh, wa sahaba sai a ranar yaushe ne ake mawaƙifu imaniya rana alhamis a masallacin da yake tafsiri na yamma masallacin imam ahmad wannan shine wa takaice ga lambobin whatsapp din ga waɗanda suke da bukata lambobi ne guda biyu kamar yadda na faɗa a fara yin saving kafin a turo da sako ɗin.

81873 waɗannan su ne abinda na faɗa idan akwai kuskure a ciki Allah ta'ala ya fe mini da Allah kila kuma na faɗa abinda ya shafi wani ji bai mai daɗi ba ya yi haƙuri za a iya samu haka saboda ƙarancin ilimi da yarinta ina roƙon Allah ta'ala ya yafe mana baki ɗaya kuma ma wannan taro na baki ɗaya albarka assalamu alaikum wa rahmatullah kashi wala godiya ga Allah ta'ala da ya ba mu ikon kammala wannan taro na rufe tafsirin alkurani mai girba wanda 'yan uwa malam idris muhammad sabon gari shugaban kungiyar izala ta kaduna ta kudu da kuma dan uwa malam musa asadu sunna suka ainihin haɗa gwiwa domin rufewa a yau muna roƙon allah ta'ala ya ainihin saka wa 'yan uwa da suka halarci wannan majalisi da ainihin alkhairi kuma allah ya sanya zuwansu wato a cikin kyawun ayyuka na ainihin su sannan yan uwa muna roƙon Allah ta Allah ya mai kowa gidan shi lafiya Allah barkaci rayuwar Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci Allah ba mu ikon kiyaye dokokinsa ko a bayyana ko a furi subhanakallahumma wa bihamdik na'am sallar idi da malam Musa sallu sunna ke gabatarwa karfe 9 raya bayan gona insha Allah magana littafin nan bayan gona shine kusa da ahli wata ehm, sai magana littafin da aka yi dazun shine littafin wato